بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله godiya ta tabbata ga Allah da ke ba da wata wanda ya yi wani baiwa da ya mu da arzikin sake haduwa a wannan yawon na tsohon gidan yari na karon gobe a wannan bayyance na lahadi wanda wala ala ɗaya ga wata yau ko ɗaya ga watan safa in ya inganta shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da ishirin da takwas ga watan takwas na shekara dubu biyu da ishirin da biyu وعد domin gabatar da tafsiri na alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba a daidai wannan lokaci muna roƙon allah shi mai jagora allah shi mai jagora muna addu'a wannan littafin da muke karantawa wanda ya rubuta shi ya koma ga allah wato a shekara abubakar gomi allah ya ji kan shekara samun shi wannan malami wanda a cikin musulunci malamin suna a shafin ismail da zakariya wanda shi ne mu'assis na jama'a ke zara tuke da a shawar suna shi ma ya ba da tashi gudunmuwa da ya koma da zuwa shafin da zuwa zuwa ya kuma yi muna zuwa da dukkan malu suna Allah shi mutu gaba da rahama مغفرة ورحمة واسعة muna roƙon Allah wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka mu da alkhairi kuma duk damuwa Allah ya kura ya muna abubuwan da suka sha mu kai da rashin tsaro da kuma irin kashe-kashe da ake yi tare da hankulan mutane na 'yan bindiga da boko haram sauran matsalolin rayuwa mara kuma Allah ya yi muna kuma ya kama na lauki ya kama na kai Allah ya yi kusa da wani marasa kuna to kuna ayar nuna cikin surat al'arab da za mu tashi a ta ɗari da talatin da takwas to karanta wa jawon وما wajen da الظهر mala yake ce ka karanta shi na wallafin wannan tafsir ya ce tumma tambayin kiskatu wato kissa za ta ci gaba fi halkatin dalila wato a wata halka wato wata majalisa sun san kissa tana da gaba gaba gaba da wasu gabobi sun gabata yanzu za mu tashi wata gaba daga cikin wannan kissa kissatu bani isra'il ina da kissar bani isra'ila ba a da tajawuzin bahari bayan sun tsallake teku mun san dai baya an yi da bayanin annabi musa allah yake ce bugi ruwa da sandashi kuma ya bugi ruwa aka samu hanya bayan har suna ganin cin mutu za a a kama su a barshe su cikin kangin bauta da wahalar da suke ciki kuma Allah ya zartar da hukuncin shi ya tsar da su kuma ya halaka da awon to bayan sun tsallake mu ya faru tarmi suka yi shi ne wato ala mai al harifa bani isra'ila suna da wata ɗabi'a mara kyau karkatatta wato akwai masu mugun hali cikin su wanda yake masu zaɓin bata su bar shirya su bar hanyar Allah su kama hanyar shirya to ba na sun tsallake walam ya tsoro bihin zamani bai tsawo da su ba mundu an an kaza hun na biyu bayan annabin su ya tsamo su wanda hun wato shi jagoransu musa annabin musa alaihi salam ya jagorance su ya fi da su daga cikin wannan wahala da suke ciki na bauta karkashin fir'auna da kirtawa bismillahil wahid ya tar da su da sunan allah makaɗaci allah ne a halaka aduwarun wanda ya halaka makiyansu ka'u ausaruhum ala qawmi da tsallakawa fa maimakon alhamdulillah alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah da ya tsar da mu daga makiya mun samu yanci mun samu walwala to da tsallakawa sai sun ka sun ka iske wasu tagarai ana ce musu kan'anawa suna bautar kuma shi ne ya na ala asnamin lamu sun doge suna bautar gumaka ba ya tsare kuna ila musa kawai dai suka nemi a dai musa an yadda ke balahun wasanan ya abu nuna suka ce annabi Allah Musa abin ga ya ba mu sha'a bautar kuma suka da aka yi ana ana tsalle ana tuma ana hayagaga ana shirme abin ya ba mu sha'a don haka mu ba ka samu da namu gunki wanda za mu ma kun ga waɗanda an musulmi gargajiya annabi Allah kuma ko cikin annaba Allah babba babba babba cikin annaba yana cikin ulul azumi da rusul ya rene su akan tauhidi har da ma jin magana Allah ko wasu a wanda sun kaji magana Allah su bi halin wanda amma kuma sai ga tuwai cikin wasu za su bude baki su ke shirka suka san su suna su a samun su shi Allah ta baraka wata ala yake ba mu labari ya ce wajen wasu na ji bani isra'ila ba mun tsallakar da bani isra'ila daga gulbi suka tsallaka tudu fa'atau ala qaumin sai suka zo ga wasu mutane ya kuna ala asnamin lahu wato suna masu itikafi sun dage sun tsayu suna bauta mu kuma san an ce su ne eh, wal qaumu al kan'aniyun al kuna min al kan'aniyina wato wayannan mutanen daga kan'anawa ne allazina amar umira musa bi kitalin wa'anda su ne daga baya aka ce annabi musa alaihi salam ya kai ya yaƙe su kuma zai ci nasara zai ci nasara a kai. to shine qalu ya musa sai bani isra'ila bani isra'ila suka ce ya kai musa ij'al lana ilana muna son ka sanya muna abin bauta gunki kama lahum aliha kamar yadda waɗanda suna da gumakan su suke bauta ma abin ya kayatar da ya kayatar da mu kafirci ya kayatar da su shirka ta ba su sha'awa shine qala innakum qaumun tajhalun ittiqad amma dai ku mutane ne jahilai dukkan da jahilai haihu kabaltun ni'amata ni'amatan alaikum da ya kunta kuka fuskanci nemar da an kai muku bai ma muku da wannan magana Allah ya muku baiwa ya ruwa muku asiri farkon ku koma ga Allah ku bota wa Allah shi kadai to kuna son ku bar Allah ku yi bambana da bautar Allah ku bar musulunci ku hada cikin addinin shirka wannan jahilci ne kun yi jahilci inna ha'ula وكاكرم إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين inna ha'ulai lalle waɗannan da kuka gani kan'anawa mushrikai masu bautar gumaka mutabbarun ma hum fi abinda suke aikatawa halaka ne aiki ne wanda zai kai su ga halaka wa batilun ma kanu ya'malun kuma abinda suke aikatawa banna ce ya za su nemi shiga cikin banna da halaka kuma bayyana sha'an Allah sai ya mutu bayanin al'amarin ubangiji an yi fassasa an yi fassasa bil ibada ta abin da ya kamata ubangiji a kefanci shi da bauta shi kadai ba a hada shi da wani abu wa qala sai ce musu a ghayra wallahi abdi lakum ilaha yanzu ku bani isra'ila wanda ba Allah ba za ku nemi in neman muku abin bauta wanda ba Allah ba wa huwa faddalakum shi Allah abin bautanku faddalakum ya bibita ku alal alamin kan duk talikan zamani duk mutanen zamani ku kun yi saboda ku an musulmi ku karkashin addinin Allah sabkakke wanda Allah ya saukar ma annabi shi annabi Musa alaihi salam to kun ga ya kwace su ko ya kwace su amma shin sun kwatsu da ya hana su shirka wannan shirka da ta shiga cikin zukatan an wanke ta ana yi ta ba a wanke ta domin da suka sai suka zamna suka zamna ana nan ana nan wata rana sai Allah ya ce annabi Musa alaihi salam yayi yi azumi na kwana talatin bayan kwana talatin din nan ya kai dutsen zuwa sina dutsen zuwa sina ko sina domin Allah ya ba shi littafin saurara annabi Musa ya kwana talatin yana azumi da ya ji bakin da ya wani sai ya hasa sai Allah ya ce to ya cika arba'in ya kuma ya kwana goma dama Allah yana son yin magana da shi da wannan warin bakin domin warin bakin mai azumi ya yi turaren miski kamshi wajen Allah ba haka shi tsaye azumi arba'in in kun ga wasu yan da daga shemina kirtan suna yin azumin kwana arba'in ko wani kirtan suke yi dama akwai cikin goma da kawai wato cikin taurata kawai na magana an gane ko to da annabi musa alaihi salam ya sai ya karbi taurata da ya je wajen allah subhanahu wata ala allah ya bashi sabtaccen alluna na taurata rubutattu bayan an bashi allunan taurata sai allah ya ce da kada fatanna كما كلم بعدك يا آيتك وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري هلو كتبت عدين موسى يزوك لا ما أن يبيع الراق وثم أفهم كليب بني إسرائيل سرقوشي يسمون كتبوا سيأباشي مستعين سوارا وسيزو بعد هذا الرسول Allah ya ma ajalaka anka wa minka ya Musa me yasa kai gaugawa ka tsawo kai dai ka bar mutanen ka qala ulaikum hum ulati ala asai yace ya ubangiji suna nan buga gura suna nan ba ta yi wa ajiltu ilayka rabbi litarwa na yi gaugawa na zo ne da gaisa a ubangiji don neman yardarka sai Allah ya ce to mutanen da suna can ba ta bawa za su yi ba mun fitine su mun jaraba su sun haɗa cikin fitina domin ni domin sun rike wani ɗan maraki a nan bauta wanda ko a balla mu samiri wani mugun mutum minafiki cikin minafiki cikin al'umma matsala ciwo ne cikin al'umma Allah ya kare mu daga minafiki baya nan musa ya yi sai shirya musu gadar zare sai ce jama'a ku taho ku gani ga abin bautar da annabi musa allah annabi musa ya kera dan mariki sai zan iska na shiga cikin kogo cikin abin nan dan dan mariki ba wai na mai na ba illa ya aka da zinariya aka yi shi sai za akwai kwakwararren ciki gare shi sai zan iska ya shiga ya hito iska ya shiga yanzu yana huhu sai suka ji kamar ɗan maraki na kuka sai ya ce musu wannan shi ne ilamu musa haza ilamutum wa ilamu musa falastin فأخرج لهم عجلا جسدا له قوام فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا to samiri sai ce masu wanga da kuka gani kan malakin shi na aka ubangijin ko ubangijin annabi musa ko da annabi musa ya ce wai zai na turi turi turi za a ci magana da ubangiji ai ubangiji ya ba ya bari ba haka ci gaba da bauta dai suka ci gaba da bauta ana kiɗi ana rawa ana bauta ana kiɗi ana rawa ana ana bauta sama da annabi haruna ya kwaje sai ce wanga ba shi ne ubangijin kuma uban bauta mai suka ce za mu kashe ka ya za a gaya mana ba shi ne ubangijin lan lan lan lan ne قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى suka ce haruna ta bakin ka kakkawa hallaka ne in ma ka masa abin da za mu yake ka lan nabaraha ba za mu ba muna bautar ga hatta yarji'a ilaina Musa har sai annabi Musa ya dawo da yake wani ba shi na Allah da yake da yake musannan za mu bari amma kai Haruna ka yi sararo ka ka hana mu saboda za ka kan bakin ka na haka sai ya faru ba ka annabi Musa alaihi salam Allah ya ce mai to ga abinda ga abinda mutane ka suke annabi Musa ya kusata sai ya je mata aluna amma suka kai shi ne annabi musa ya zo azunan ya dawo ya cike mutane kuma cikin wannan hali har abin da ya gudana ya gudana tsakanin shi da kawon haruna na ya jage ne ne ya ce ya kai wanka ina saka shi don bi da kai sake ya ce ba sake na ne ba ya musa kada ka sa a maka ya fi dariya ta na yi ya fi jin wakari na har kusa kusa kashe ne saboda na hana sai ya saka sannan ya ce to kai ta ne ya sa kai wannan aiki sai ya tsawar yan kame kame don dama ya kusa ya ce rashin gaskiya bai da tsayayyen magana wata sai dai kame kame to abin da nake so in kai inda nake so in kai ku ne da sun ka ga masu wata gumaka abu da suna gani da sura wasu mutane sun tsaya suna bautar gumaka kuma abin ya ba su sha'awa da ya shiga da su suka zo kuka ce a yi muku gunki aka ce ba a yi muku gunki gunki mai dace da kuma amma duk da haka bautar gwamnati kun kuma ta tara cikin rasu sai da sun ka yi ta sun ka bauta wa samari ni wannan ke nuna abin da ke karantar da mu an adam abin da yake kallo yana tasiri ga shi in mutum ya ganin mu idan ne abu abin nan da yake gani yana tasiri ga saboda haka a daidai wannan aya da wannan kirsa alamai sun yi tambi cewa kai a matsayin ka na musulmi ka bar kallace-kallace abubuwa na haram domin suna yi tasiri gare ka in sun ka shigaranta har ka so kai ma ka abbaka shi yasa bani isra'ila suna ga wanda kuma ta sun kaso su ma su aikata wannan aiki duk da suna karkashin rayuwar annabi Allah manzo Allah annabi to kai yanzu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kawo sakon musulunci karkar ba amma ya koma sahabbai ma ba su nan tabi'ai ma ba su nan iya kare akwai malamai masu tarbiyya to in har abin da mutum ya gani ya tasiri ga kuma yana ta makarantar manzon manzon Allah annabi Musa to ina ta ga wanda a karkashin makarantar malam malam wali ko makarantar malam al-rahman a ce min ba da aula ko to saboda haka wanda ke kallon filafilai na batsa za su yi tasiri gari wanda ke kallon raye-raye za su yi kallo za su yi tasiri gare shi wanda ke kallon hotuna na haram na tsiraiti ko na wasu mata masu bayyana jikinsu zai yi tasiri gare shi ana fahimtar wannan ko kuma abin da an dalili shine wannan kissa ta banu isra'ila domin abin da suna gani ga idanun shine ya yi tasiri cikin rayuwar su har suka zo su tabbata wannan wato mugun aiki na shirka don haka ka yi iyakacin kokari ka nisanta kanka daga kallon abubuwa na barkata na shirme don kada su yi tasiri cikin rayuwarka sannan ka yi kokari iyalanka ka hana musu kallon filafilai da raye-raye da kuma wato abubuwa na basa hotuna na basa irin wanda ake yadawa a canal channel na tv da kuma wato group-group na social media ko kuma wato website na internet akwai website da yawa na yahudawa 'yan masu masuniya da sauransu wanda yake abinda kawai suke talla fajirci da fasikanci to ko da ka ce a bari in gani a in gani ba wani komi ba a yi saboda mai imani gani ba haka bane abin nan da kan kallo zai tasiri gare ka ko ba komi dai haramun ne ko kallon haram abubuwa na ba san haramun to sannan ga mummunan tasirin da za su yi gare ka in kuma iyalanka na za su yi mummunan tasiri gare su in ƴaƴanka ne za su yi mummunan tasiri gare su akwai kisoshi da yawa inda suke nuna irin wayannan abubuwa wanda yake ba sai na waje su suna nan da yawa sai sun haifar da miyagun abubuwa na gurɓata tarbiyya da wato ɓata tarbiyyar ya'ya maza ya'ya mata har ma manyan mutane har ma sun kaɗa wasu cikin zinace zinace wasu cikin lewaci wasu kuma cikin maligo da sauransu saboda haka abin da an kawai magani shine mutum ya kokari ya kare kanshi ya kange kanshi daga wannan wato shaidanci da kuma abubuwa da ba muna roƙon Allah a gaba وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويسومونكم تستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم واذكروا وتنا فأنبتا إذ نجيناكم لو كنت ممكن سيرت دكم wato zikir addin an lokacin da Allah ya shigar da ku min ali fir'auna daga fir'auna da mutane shi ya tumo na kumsu al'abadi suna tsora muku mummunan azaba ai a tadda matsalar da azaba wawa wannan azaba ita ce yuqattiluna abna suna karkace ƴaƴanku maza wa a nisa'akum suna barin ‘ya'yanku mata da rai wa fi zalikun bala'u lalle a cikin wannan tar da kudin nan akwai bala'i na rabbikun daga ubangijinku wurin mai girma bala yana yi wa azaba bala yana yi wa ni'ima don kalmar bala ana nufin jarabawa ana jaraba mutum da abu mai kyau ana jaraba shi da mugawa saboda haka kun azaban nan da aka yi mutu bala'i ne ko musiba ce amma tar da su shi ko nema ne za ka ce sa aka ce ishara tana iya ta koma ga in'am ko ikila mai kun abin afala da sa'irun ba kuwa asuwa fatan ta huna ku hannu amma kultun daga abin da kun ka min kaule ku na zancen ku ta inda Allah na ilaha wa wa'adana wa wa'adana mu موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ثم يبتدئ مشهد آخر يذكما وتا مهللتا za a ambata yanzu an fara wata mahalarta wato wata gaba wato daga cikin wannan kisa ta bani isra'ila wa huwa istidadu musa lil mawqif al shine tanadi da tattalin annabi musa domin tsayawa a wata matsaya mai ban hirgita bai na dai bai na dai wanda aka bagare shi sai hada na hayar jiki na cikin wannan rayuwar duniya wa wasiyar wa wasiyar dole a kai sannan za mu ji wasiyar da annabi musa yawa dan kwane harun qabla da hadi kamiya tani da lihada lika domin wannan gana da ubangiji wato gana a azim mai girma le ya ci kawo hudu risala ya zai tafi masu dutse tura sina domin ya amso sako ya kama mutane ne wato a risala fassara mufassara yamna hukun a ha mina shirk wanda idan sun bi wannan sakon zai kange su daga so da bege ila shirki zuwa ga shirka bauta wani Allah walwataniya bautar gumaka Allah ya hau kauma ya kuruna alaiha gumakan da suna ga wasu mutane sun doge suna bauta musu har rayuwar su tarbiya ga cewa su ma zan mushrikai su bauta ma wani Allah Allah ya ce wa adana wa wa'adana Musa mun yi alkawari ga Musa 30 na lailatan cewa yi azumi kwana 30 bayan kwana talatin Allah zai magana da shi mu yukallimu hu inda ha bi an shi ne Allah muta ya azumin kwana talatin wani ya shi ne watan ba wa maha sai azumin watan falon matan mat a yi lokacin da kwana talatin suka cika an kara khalufa family sai ya ji ba daɗi bai jin daɗin wayan bakinsa fasta ka sai ya asa waki فأمره الله بعشرة بعشرة أخرى sai Allah ya umarce shi ya azumi goma bayan waɗanda liyu kalmilahu liyu kallimahu ah, dan ya magana da Allah birra lufi famili da warin bakinsa kama kala ta'ala kamar da Allah ya bamu labari yace wa atamamnaha bi ashr sai mun ka cika waɗannan kwanakin talatin da wasu kwana goma min zulhijja daga watan zulhijja wato wata na sha fatan ba mai kato rabbi sai alkawarin ubangiji ga annayin musa ya cika lokacin da allah zai magana da shi ya ba shi saurata shine arba'in na laila shine dare arba'in kala musa ne kai sai allah ya annabi musa ya ce ma uwa ne harun a inda da hajji ila jabali lokacin da zai zai ta yucin dura alimu na jati dan yi asiri da ubangiji Ya ce. fa khulufni ay kun khalifati ka zama halifa na fi kaune cikin jama'a wato na ban maka wato babban al'umma ka kula da su wa aslih kuma ka gyara amurhum al'amarin su wala tattabi sabila al-mufsidin kuma akwai mabannata kada ka yadda ka bi hanyar su kada ka bi tafarkin su ma'ana bi muwafaqatihim ala al-ma'asi kada ka hada baki da su a saba ma Allah kada ka yadda duk wanda ya zo da banna ka toshe bannan da kakka ya dace ta ce sun ma ya ci mashadin yanzu kuma za mu ga wata mahalarta mai ban cikin wannan kissa haitu ikhtasar lahu nabiyahu musa bil khitab da Allah ya kebance annabin sa Musa da zance al-mubashir wanda yake wato baka da baka wala na nadari sai dai ba mu sani ba na mu. kaifa kana kalamun layin subhanahu yaya magana Allah ta kasance da abdihi Musa ga bawan sa Allah Musa ba san wanda magana ta kasance wala kaifa talaqamu Musa shi kuma ya Allah Musa ya karbi wannan magana ya ji ta wa taswiru zalika muta'azzir suran ta irin wannan yana da wuya alaina gare mu fa imanu na za ka yawa mu imani da magana Allah jumlatan jumla gaba daya kun ga wasu malamai aka zo wajen magana Allah suka ce wal kalam Allah mai magana ko kuma qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa mutakalliman wa sami'an wa basir to sai a ce mai jina ba da kunne ba mai magana ne wadda babu sauki eh? da dai sauran bayanan da aka yi to wannan duka zurfafa ne wato kamar mutum ya wuce abin da ilimi ne dan adam kawai sai ya ce Allah na magana magana irin tashi Allah yana ci ji irin nashi ba irin nawa Allah yana magana magana irin tashi ba irin samu wanda shi ke na mutum ya ce ba ɗayan imani dai tun da Allah ya ce yana magana kuma yana magana to amma cewa ga maganar take da take hawa wasu malamai da ta annabi Musa ya ji magana Allah ba da kunne ya ji ta ba jin sai ko ina cikin jiki ne wato cikin kafa gashi ta shiga ke nan ko eh cikin kafa gashi ta shiga to wannan duka faifayewa ne malamar suna ba mu a shiga ciki eh ba su son a kusa cikin wannan saboda babu nasu akan wani babu aya babu hadisi akan wani Allah ya samu gari to kun ga abu ne wanda yake ba a iya sunan shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walamma ja'a Musa li miqatina walamma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabb أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين to walamma ja a musa da miƙatina lokacin da annabi musa ya zo bagiran da mun kai alkawari da shi ya zo ai lilwakatin labi wa adanahu wato lokacin da mun kai alkawari da shi cewa bilkala na bihi za mu yi magana da shi a wannan wuri kun san mikat mikat daga wasa ne ko daga wakafin to ya ana son a yi sigatul makan ko sigatul zaman mikat sai a ce misal ko misal ya sai a ce miukat miukat to da yake mimu ne na farko wata ne kasa gare wawa ya zo baya gare to ka'idar larabci wata ne kasa abin da ya dace da shi ne ya sai aka yi iddalin wannan wawa ya koma ya sai aka ce mikat amma in kace suka riba cikin mu na shari'a na fiqh sai aka ce wani wal kata ni zamani wa makani ba da hajji ko sai aka ce miqati biyu akwai miƙati na wuri na bagire akwai na zamani duk da cewa asali daga wakati ne to kuma miƙat ana amfani da shi wurin alkawari kuma ana amfani da shi lokacin da aka yi alkawari ko wuri ko bagire to amma nan cikin wannan aya ai amman da miqat wato amma aka ce ai lil waqti lokaci allazi na adnahu wanda mun kai alƙawari da annabi Musa wato bil kalami bi wa kallamahu rabbuh Allah ya magana da annabi Musa bila wasita ba wani tsakani kun ga sauran manzanni Allah yana magana da su ta hanyar mala'ika Jibril amma shi annabi Musa Allah ya magana da shi ba wata wasila kalaman sama'u Allah ya zance da shi zancen da yana jin sa fastahala Musa kalama rabbi sai annabi Musa ya ji daɗi ya ji zakin magana Allah ka ila ru'yati sai bege yi tsananin son ina dai zai ga zakin Allah tunda ya ji magana Allah ya za a yi dai ga zakin Allah an gane ko ƙala sai annai musa ya ce rabbi ya ubangiji na ni an zo ilaika ka yarda min in yi kallo zuwa ga zakai ƙwala lan tawani sai Allah ya ce ba za ka ganni ba a cikin anan duniya ai la ta kadiru ala ruqyati ba ka iya gani na ƙarfin halittar ka da jikinka bai iya kallon zatin Allah wata aliyu bihi duna lankura kaga ba ce lamƙura ba ba a gani na ba a ce lantara ne to wannan siga da aka kai a wannan wannan ibara kala lantara ne yufidu da ru'yatihi ta'ala yana nuna ana iya ganin ubangiji walakin fil akhirah sai dai fil akhirah ka kaulihi ta'ala kamar yadda Allah tabaraka wata ta'ala ya bayyana haka yace wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira kun ga nan wato Allah yake ce wujuhun wasu huskoki yawma idin a ranar tashar kiyama nadira mai imtani suna cikin nema waɗannan wasu ila rabbiha nadira kuma za su yi duba zuwa ga zashin ubangiji kuma kamar yadda wasu hadisai suka yi bayani yan aljanna ya sun shiga aljanna ni'imar da za a yi musu ta ganin zanen Allah ta yi ni'imar aljanna da yi za su ji daɗi su yi farin ciki sun ga ubangijin su wanda suke bauta ma can duniya ba mu gaishe bai buga shi sun ga zakin an gane mu to ahlus sunna wani jama'a wato mutane malaman sunna sun yadda duk sun tafi ittifaka da ijma'an cewa mumine za su ga ubangiji a ranar tashin kiyama yan aljanna za su ga ubangiji amma akwai yan bid'a waɗanda ba su yi da haka ba su ne mu'tazilawa suka ce su sun san san san babu wanda zai ga Allah ko lahira ko aljanna ba ya aljanna ba za su ga wato ubangiji haka ce to ina hujjar ku suka ce a ah, ainihin cikin aya ga kala lantara ne to ai lantana nuna kore har abada lantana nuna ba a ganin Allah har abada shine malam gumi yayi bayani nan ga Allah ya ji kai domin a san cewa kullun da yan yan mota zara sun kai wurin nan a banye lantara ne ki tunai kai ba za ka gane ba nan duniya domin tanadin da an kai ma ga halittar jikinka ba ta kai ka kalli zatin Allah ba narkiya za ya musa yana nai musa aka ba shi wannan dama narkiya zai ku saurara ku sai Allah ya nuna mai cewa bai da kwarin jiki da ƙwarin halittar da zai ga zafin Allah sai Allah ta baraka wata ala ya ce Wala ke nan al-jabal sai dai ka yi kallo zuwa ga dutse Allah zai huwa a kawamai ka wanda yake dutse ya yi ka kwari da karshen halitta in ka dube shi fayin ya sakarra ai sabata makana in dutsen ya tabbata a wurin da yake bangar komi ya faru gare ba ba sau ba tara to da sannu za a gani kana ya gani ai wato tabbata kana ya tabbata da yau ya ci ga kallon zakin Allah wa illa in ko da dutsen nan ya narke ya daddake to wannan ya nuna falaka kata la ba ka da iko ba ka iya ganin zatin Allah falamma tajalla rabbuhu lil jabal lokacin da hasken zatin Allah ya bayyana ai zahara min nurihi wani abu ya bayyana daga hasken zatin Allah kadara lissi almula kamar misalin wato rabin gwargwadon rabin kan farce na mutum na hasken sai ya bayyana kamar bi hadisin sa'awun hakim kamar yadda su cikin wani hadisi wanda imamul hakim an da ya saburi ya ce sahihi ya zo da shi cikin littafin a mustadrak ya ce hasken ba wai haske na kwa aka bayyana ba a'a kaɗan kun ga dai kan farce ko to kamar rabin kan farce na hasken yi Allah ya bayyana ga dutse to me ya faru ma ta jalla rabu lil jabali ja'alahu dakka sai wannan haske ya mai da dutsen gari dakka dakkan bil qasari wa qura bil maddi dakka ayyama da kukan mustawayan bil sai dutsen ya sadi ya zangari ya zanto ya kame da sauran kaza mala yace addaku wa dabku bi ma'ana dakka dakka bu, dakkan wa dakka bu, dakka duk ma'ana su guda a larabci ana ita duk guda ne shine ma'ana wa huwa tafattutu shay shine abu yin kire kire gudu gudu wa sahabu a narke ce kuma to da annabi Musa alaihi salam ya tsibi dutse katon dutse gashi cikin 'yan sakan ya narke ya gane ga ƙasa to wa karra musa fa'iqa sai annabi musa ya faɗi some annabi musa ya so mai ganin abin da ya faru da mutu to ina ta inda shi na ya ta Allah da kai kun ga da nan da nan shi ma zai mutu ba mutuwa ɗaya mutu da ya zai yi kamar da dutse na yin narki to shi ne ke lai haule mara saboda tsoro da tsananin abin da ya kai falamma a faka dan lokacin da Allah Musa ya farfado kala subhanaka sai ce bai ya da gare ka ya ubangiji ai tanzihan laka tubutu ka. Allah na tuba zuwa gare ka wannan roƙon da ni nake Allah ya ka bani ka yarda mai in ga zatin ka Allah na tuba Allah na tuba na koma na tuba na yi tambayar da lambumar biki ba ce in yi ta ba wa ana awwal mu'minin kuma ya Allah ni ne farkon masu imani na yadda da samuwarka da girmanka da ɗaukakarka ni ne farkon muminai ki zamani a cikin zamani ƙwala قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فقل ما آتيتك وكن من الشاكرين قال الله سبحانه وتعالى يسك يا موسى يا كان موسى إني اصطفيتك لليني نازعتك على الناس أكم متعني على زمانك على زمانك متعني زمانك kai ne manzo zuwa ga wayannan mutane na bani isra'ila bil salati na zaɓe ka da manzanci na bil jami'i wa qur'a bil isra'il wa bi kalami kuma na zaɓe ka da yin zance da kai ai ta kalimi iyaka to fokus ma a alayka don haka ka karɓi abin ga da baka min al na falala wa kun ka zama min shakirina daga cikin masu gode ma Allah akan وكتبنا له في الألواح وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة فقل فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين نعم وكتبنا له في الألواح نور تامشي في أن يقول أحسن أذرا لأكباري أي ألواح التوراة إلى أذرا توراة kanat min fijir aljanna su alluna an suka su daga magaryar aljanna aw zabardat ko kuma daga zabardat aw zumar aw zumarrat ko daga zumarrat wanda yake wasu duwatsu ne masu daraja saba aw ashara ko dai allo bakwai ko allo goma wato murbuta mai a cikin su min kulli shay'in daga dukkan wani abu ya kuta da ilai wanda ake bukata zuwa gare shi bidini a cikin addini mau'izatan kuma wannan hallunan wa'azi ne akwai tsoratarwa akwai gargaɗi cikin wata filan akwai kuma bayani ta tabayinin da kullum akwai bayanin dukkan abin da ake bukatar bayani mai badalun min amin aljari wal majruri qabla fa khudha don haka muka ce ma Musa ka allunan nan duk wajen da karni da jisu mashi hari wa amurka maka kuma ka je ka umarci mutanenka ya akuzu bi ahsaniha su yi ko da abin da yake mafi kyau a cikin wannan allunan ai au bai halin amal bi duk abin da bayanin da ya fito su karar ka gane su sai su yi aiki da shi saboda haka an tsora musu aiki da wannan littafi sai dai amma bani isra'ila ba sai aiki da wannan littafin na azu kamar yadda za mu wato sa'urikum daral fasikai Allah ya ce zan gwada muku gidajen fasikai su ne ne fasikai fir'aun shine sarki fir'auna wa ba'i da kuma wato mabiyansa wani ya ji darul fasiki da aka ce za a gwada muku masar ake yi ba da ilakihim wato bayan an hana kai fir'auna da mutane ne to sai su sai su iske gidajen su su gaje su da ta bi ruhuni kuma in kun gan su kun ga gidajen su ga gidaje nan ga benaye na daula gidan gwamnati amma ina sarake ina masu mulkin ba su nan zai zan wa'azi gare su wa ma'anar ira'a abinda ake nufi da a nuna mu al a shigar da su masar بدليل الإرث تهيا قالوا ويؤيده قراءة من قرأ سؤولتكم دار الفاتحين أما أنت أقول لك أنا هذا سؤولتكم دار الفاتحين zan gadar da ku gidajen masu kai wato zan ba ku masar da zama wato mallakar shi ne yake lissa'in a ووارثنا ووارثنا القوم الذين يستضعفون مشارك مشارك العرض ومغاربه wato kaga a wata kira'a a wata aya kuma Allah ya ce wa awrasana alqawma alladhina mun gadan mu mutanen da yusarafuna ake raunar da su an manje su bayi cikin kasa muka ba su gadon masharika ba wato gabashin kasa wa masharika halaye da yammacin ta wato kaga an ambaci gadon mabani isra'ila masar da kuma palestine da sham su aka game musu sun ma bayyana ake bata mai tasabba a gaba a ta gaba a yi mana bayanin sakamakon wanda yake girman kai da cikin ƙasa wato ta hazirar liban isra'ila domin a gargadi bani isra'ila kada su yi haka kai la ya amalu amalar ta kada su yi aikin irin irin aikin fir'auna ba a shi ba a hudu wanda sun kai kama da shi to in ga an azama bani isra'ila cewa sai aiki taurata amma ba su ba malaman su sun kai lalacewa Allah ya ce masu da zai kafin milin taurata sun malam ya hamilu ba. Masalu lalazina hummilu التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين الله يا بالي مثال كنا آية كتمتا بني إسرائيل وانا أمات توراتا sun karanta ba su aiki halatta abin da ake wajen sani ba a aiki kamar jaki ya ko littafai yanzu kamar an ci abubuwa da ƙwar'ani da littafan hadisi da fiki wa an zo jaki wace fa'ida jaki zai samu ga littafan nan bai morewa da su yana yawan da ya zare yana yawan da tuta ta ga bai gina masu ko bai da amfani da su to ta aka ci ya misalin bane isra'ila kaga ashe ba su yi aiki da sannan an ba da misali wani malamin su aka ce kamar kare yake kare bai da kima ya ka ce ya aya take bilhamu da ba'ura ya ba cikin malaman bani isra'ila ne مثل الذين واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا واتل عليهم na. فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون الله يسعدك خير شو كونغا ولا يسعدك بالعام malami ne a wani mugun malami cikin malamin bani isra'ila allah ya ba shi ilimi na taurata amma bai aiki da shi ba, an ce da gaskiya abin da allah ya bai wa iya addu'a da ya yi addu'a allah yana hausa abin da ya roƙa kun ga malanta ta kai malanta har ma ana ta yin bani isra'ila na ko to amma sai aka samu tsotsai ya tsoke shi wata rana sai ya bar ilimin daban shi daban da sai allah ta baraka wata ala ya tsere albarka gare shi saboda bai yi aiki da ilimin sa sai Allah ya bada misali sai sai matsalar ko kamar matsalar kal abin da an misali shi kamar misalin gare in ta hamil alaihi yalha aw ta taruku yalha yalha zalika ku wanda ya yi da na mutu kare ba yana mutu kare ba to sai Allah tabaraka wa Allah ya ce shi kare in kwance ke cikin inuwa yana yadda harshe yana zuga in ma ko shi an ga yana gudu kuma haka yake za ta koro cikin da yake walakantar ce na to sai aka ba da misalin mugun malamin wani isra'ila to abin da ya same faɗi wannan an ce nan sa'asar rufe ana ayati ana magana da bani isra'ila ne domin su kimsa kansu su riki littafin allah taurata su yi aiki da shi amma sun yi ba su yi ba to mu ko da ahalin qur'ani da aka ba mu wannan labari shi mu ko haka za mu rike qur'ani mu karanta ba mu aiki ko ko za mu yi aiki in muka bari abin da ya samu bani isra'ila ya same mu kuma ga kissa bani isra'ila a karanta mu cikin alqur'ani to ba mu kan mu mu ne da haka wajibi ne abin ga da mun kaji ji bani isra'ila sun yi ya ba su kashin ruwa wannan hadarin mu kirkirta kada mu bari mu ba mu kashin ruwa سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا muna roƙon Allah hana wa ta'ala da zai Makaranta, a cikin wannan darasin Allah ya amfana da mu da shi kuma Allah ya ba mu ikon saki cikin aiki Allah ya sa Qur'ani ya zama hujjatun lana la hujjatun alayka Allah ya san Qur'ani ya zama hujja gare ba hujja gare أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة wa وبركاته